Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu al'ummar wannan gida mai albarka muna gaishe da farkon namba karshen namba tsakiyar namba to muna shan abubuwa da dama masu gas kawai don nishadi don kawai su nishaɗantar da mu ko don mu samu sanyi ko don mu koshi ko don mu wani abubuwa to insha Allah <coughs> za mu yi muku ɗan tambihi kaɗan akan ganyayyakin da muke da su da kuma amfanin nukansu cikin irin waɗannan lemukan masu gas uh, Allah idan ba a manta ba muna ba da magani na lukudi wanda ake sha lemu mai gas wadda idan ya yi tashan nan mutum zai faɗi buƙatocin shi to insha Allah yau za mu warware muku abin da kuma yadda ake abin uh, shi bakin lemu pepsi ko coca-cola insha Allah ga wanda matsalar iska ko matsalar jinnu ko rufewar tauraro ko bakin jifa ya dama idan mutum ya samo ganyen kainuwa kaikayi ma kan mashekiya ganyen kainuwa kaikayi ma kan mashekiya ganyen kainuwa kaikayi ma kan mashekiya ya daka in ya sha a cikin ruwan shayi idan ya sha a cikin sabin op ko coca cola wallahi inda jifan da yake ciki za a amayar da shi nan take zai fita idan kuma iska suka dame ka suke bata maka al'amura in kana zubawa kana wanka da lemon wallahi za ka rabu da abin har abada har abadan abidina ga wanda yake neman farin jini ɗaukaka buɗin harkoki tara dukiya sarin jama'a idan aka samu ɗan kargo aka yi masa bugun abaje da hawaza haɗai 'ya'yan kargo to insha Allah idan ka ɗebi kaɗan ka zuba a kofi idan ka zuba wannan lemon in ya irin wannan tashan ka ce Allah ka ta da zamani na Allah ka ɗaukaka daraja ta Allah ka ta da tashe na Allah ka rufa mana asiri gabar da yamma kudu da arewa Allah ya kawo min jama'a ka sha wannan lemon na mirinda wallahi ko kasuwa ce ta sanyi Allah zai tsayar da wannan kasuwar za ka samu jama'a za ka samu ɗaukaka za ka samu fatahi za ka samu buɗin harkoki wannan insha Allahu mujarrabi ne haka wanda yake yawaita zuba kabi malam a cikin a murinda yana sha zai samu ijaba zai samu kaifin kwakwalwa zai samu manya-manyan mutane wadda za su dinga mu'amala da hulɗa da shi idan mutum ya samu ganyen rumafada ya samu ganyen rumafada ya samu turaren money ya zuba ya yi wanka da shi shi wannan na samun dukiya ne cikin takaitaccen lokaci insha Allahu ga wanda yake son buɗin harkoki da fatahi da jalabi ya samu musa, ya samu goren yaji ya rubuta kwan nomba da akawun nomba ɗin shi ya samu turaren kashiful ah, ah, moon ah, ko cash of money insha Allah idan yana sha da sabin of zai samu farin jini dukiyarsa za ta ɗaukaka dukiyarsa za ta hawa zai samu sutura da fatahi da rufin asiri idan mutum ya samu sabara ya buga mata ya yi bugu hantamu 41 ya fita bayan ya fita sai mutum ya sa almalu a sayyara alhaji wal ta baɗala kulla sihirin ya dinga zubawa yana sha a cikin lemu diyu wallahi zai tara dukiyar da bai taba tunanin zai tara ba zai samu ɗaukakar da bai taba zaton zai tara ba idan za a tumɓuke sarki ko za a cire ka a kujera ko za a cire ka a matsayi ko za a kore ka a gari ko za ka sauka daga wani aiki kana so Allah ya kawo maka mafita ya kawo maka wani abu mafi alkhairin wannan abin to insha Allah idan mutum yana da wannan matsala idan aka samo bayan kargo aka hada da bakin gari idan aka hada da bakin gari aka bugun abaje da hawa za hadai ya fita sufuli sifilin nan wanda za a dau daya hada da tara ya bada goma a dau biyu a hada da takwas ya bada goma a ɗauku a hada da bakwai ya bada goma a ɗau a hada da shida ya bada goma a dau biyar a hada da biyar ya bada goma za a sa sunaye a sifili sifilin to insha Allahu idan mutum yana zuba shi a cikin fanta yana sha wallahi ba sai a cire ka a wannan matsayin ba har abada sai in kai kai niyyar sauka haka in kujera ce ba a isa a saka ba in kana samun matsala a kujera kuma wanka ake da wannan fantar to abinda za mu je na gaba shine murinda apple mirinda apple idan mutum yana da matsalar kankancewar gaba ko matsalar low sperm county ko karancin sha'awa ko yana da karancin kuzari idan ya samu mirinda apple to daga nan za ka je ka samu sassaƙen za a samu sassaƙen ɓaure za a samu sassaƙe bayan an samu sassaƙen ɓaure za a samu kankana za a samu ganyen zaitun a daka su a dinga sha a da apple wannan yana kara kuzari na ɗa namiji yana kara girma da kauri da tsayi kuma za mu faɗi yadda za a yi su insha Allah idan mutum ya yi shi don kariya ko mutum zai yi su don kiran jama'a da sauransu amma wannan a takaice dai shine kada su wuce mu dinga shan su a banza ga dan wasu ayyuka da za a yi da sunan kuma insha Allah idan mun samu lokaci za mu kawo hanyoyinsu daban-daban ta wata hanyar da ba wannan ba insha Allah don neman karin bayani za a yi kira a 081 300 da magana an rama wanda aka fi sani da barista wanda ake malakabi da maji daɗin rawa ne zaria mai dubin asararu.